har yanzu dai ibrahim kalmasi garba ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar asabar 25 ga watan fabrairu wato ranar da ake babban zaben najeriya kamar yadda aka sani a cikin shirin za mu ci gaba da kawo maku rahotanni da bayanai game da zaben na najeriya to amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Adadin waɗanda suka mutu daga mamakon ruwan sama da ya lalata yankunan gabar tekun jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin ƙasar Brazil ya kai mutane hamsin da bakwai zuwa jiya Juma'a kamar yadda alkalman hukuma suka nuna. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a garuruwan da ke gabar tekun jihar da tafi arziki a Brazil tun a ƙarshen makon da ya gabata. Garin Sawa Sabashiyo ya fi samun adadin mutanen da suka mutu, inda aka bayar da rahoton mutuwar mutane hamsin da shida. cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar sao paulo ta fitar ta ce ana kyautata zaton za a ƙara samun ruwan sama ranar juma'a yayin da ake ci gaba da nema da ceto mutane da dama da suka bata sanarwar ta kara da cewa sama da mutane dubu hudu aka tilasta wa barin gidajensu wani jami'in gwamnatin kasar turkiya ya faɗa jiya juma'a cewa kasarsa ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon mummunar girgizar kasar da aka yi a wannan watan yayin da adadin waɗanda suka mutu a turkiya da siriya ya zarce dubu hamsin fiye da gine-gine dubu ɗari da sittin da ke ɗauke da gidaje dubu ɗari biyar da ashirin ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a girgizar kasar da ta faru a ranar shida ga watan fabrairun da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a turkiya da makwabciyarta siriya hukumar bayar da agajin gaggawa ta afad ta sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a ƙasar turkiya sakamakon girgizar ƙasar ya kai dubu arba'in da 44,218 a daren jiya juma'a idan aka hada da adadin mace-macen da kasar siriya ta sanar a baya-bayan nan na mutum dubu biyar da da tara sha 5,914 jimillar waɗanda suka mutu a yanzu ya haura zuwa dubu hamsin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kashe akalla fararen hula sha biyu a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali kamar yadda jami'ai biyu suka bayyana a jiya juma'a wannan dai shine hari na baya-bayan nan da aka rawaito a wani yanki da ke fama da ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi gasar da ke yammacin afirka dai na fama da tashe-tashen hankula da ke da alaka da ƙungiyoyin alka'ida da is da suka samu asali daga arewacin kasar a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma kan zaben najeriya wannan karan za mu ɗora ne da bayanan 'yan takarar shugaban ƙasa kan yadda za su bullo ma matsalolin tattalin arziki tsaro da zamantakewar najeriya idan suka ci zaben shugaban sashen hausa aliyu mustapha Sakwato ya fara da tambayar ɗan takarar pdp alhaji atiku abubakar cewa Muyi yi magana matsalolin najeriya buhari lokacin da ya zo ya zo da alkawarin zai magance abubuwa uku tattalin arziki cin hanci da rashawa da harkokin tsaro kai me taka ajanda in allah ya sa ka ci zaɓen najeriya Eh, na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alkawari tsakanina da allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su eh, da farko eh, mun ɗauki alkawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan najeriya domin yanzu najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu to na yi alkawari zan duk abin da zan yi samu an samu haɗin kai a najeriya na biyu na ɗauki alkawari za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya na uku farfado da tattalin arzikin ƙasa nan mun ɗauki alkawari na wannan na hudu harkokin ilimi hmm. kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba a buɗe su ba to mun ɗauki alkawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara ba da ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan kwarai da gaske sannan na biyar shine eh, eh, mun ɗauki alkawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi eh, ƙarfi harkan gwamnati da kuma kamar su zama masu yancin kansu eh, suna samu abin yancin kansu da abubuwa da yawa mana za mu rage eh, karfin gwamnatin tarayya amma dai za ta yawanta tarayya din eh, bari mu kokwance wasu babban abin da ke da mutane najeriya yanzu tsaro bari mu fara da shi ta yaya zaka ka tunkari yanzu wannan sabon matsalar da ake samu tafiya ma a cikin najeriya ta yi wuya saboda mutane da ke kawo mutane suna neman fansa har yanzu ba a gama da harkar boko haram kwata-kwata ba ga su iswar da sauransu ta yana za ka bullo wannan maganar tsaron nan ne kan zai sha bambam bullo kafin a gyara tsarin mulki domin in muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya to kafin a gyara tsarin mulkin najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron lafiya kuma mu sama musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu hmm. ya zamanto wanda ba zai sa su shiga waɗansu halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba yana ɗaya daga cin abubuwan da muke so mu wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron da yake da wuya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a yanzu misali masu sata mutane masu kisa masu boko haram da sauransu kana ganin zaka gwamnatin ka za ta nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda yake sa wannan ba abin da zai hana mu yin haka ba abin da zai hana mu shi ma dan takarar jam'iyyar NNPP Alhaji Rabu Musa Kwankwaso Aliyu ya tambaye shi kamar haka. Za mu je kai tsaye ga matsalolin Najeriya da a ce yau Rabiu Musa Kwankwaso ne shugaban Najeriya. Ta yaya za ka fuskanci babban matsalar da ke fuskantar 'yan Najeriya ta sha'anin tsaro? Ka dai ministan tsaro, ka san harkokin tsaro, ta ina za ka bullo shi da a ce yau kai kake rike da ƙasar nan. Allah ya ba mu yawan rai da lafiya kuma mun ga dukkanin waɗannan abubuwa musamman maganar tsaro da kai. Harkar tsaro harka ce wacce ta shafi abubuwa da yawa. abin da ita ya shafi harkar tsaro na abinci harkar tsaro na ilimi harkar tsaro na zaman lafiya da sauransu da sauransu wanda dukkanin wannan su suka zo suka haɗu suka yi abin da muke cewa harkar eh, tsaro domin ma'aikai jama'a babu ilimi jahilci yawa dole za a rinka samun matsaloli na tsaro hakan yara jama'a babu aikin yi ba sana'o'i tattalin arzikin ƙasa lalace dole za a samu matsala ta tsaro to wannan na san kai kana maganar yadda mutum zai tashi daga nan ya tafi kaduna lafiya kalau mutum ya rufe ɗakin samma bai rufe ba ba shi da damuwa da sauransu kamar inda muka sani da can to wannan in allah ya yarda abubuwa ne wanda za a yi su da yawa na farko dai za mu yaɗa harkar ilimi na biyunsu za mu inganta harkar yadda matasa za su samu aikin yi kamar inda muka yi a kano harkar ilimi harkar sana'o'i ta yara da kuma yin abubuwa wanda za su kawo kwanciyar hankali da samun aikin yi musamman irin wannan infrastructure hanyoyi da asibitoci da sauran abubuwa waɗanda yin aishu kansu yin su sa matasa su samu aikin yi da mutane masu sana'o'i daban-daban. lokacin da ake ministan tsaro abubuwa su ɓaci kamar da suka ɓaci ba yanzu me kake je sa Najeriya a halin da take ciki yanzu abubuwa suka lalace harkar tsaro kamar da kace tafiya daga nan zuwa can tana waya. Yawwa shine nake gaya maka ai na farko kuskure da za ka yi kai shugaba shine idan baka sami siyasa yadda ya kamata ba. In ka sami matsala ta harkar siyasa ka yi abin da bai dace ka yi ba to nan ma zai fara kawo fandisho na samun matsala na abin na tsaro. kuma idan abubuwan da ya kamata ka yi waɗanda suka hada da haɗa kan al'umma ba a same shi ba shi ma zai iya kawo abubuwa da tsaro amma dai babban abu dai shine banda wannan aikace-aikace da za a zo kowa ya sami wani matsayi wanda zai ga cewar ana yi da shi akwai magana kuma na mutane waɗanda suke a halin yanzu musamman a ah, matasanmu wanda suka ɗauki makamai suka shiga dazuzzuka suke yin abubuwa wanda suke da dace ba dukkan wannan abubuwa ne wanda za a duba a tabbatar da cewar abubuwan da suke nema ko suke faɗa wanda ya kamata gwamnati ta yi za ta yi mutum ya zo ya ce ba shi da gurin kiwo ko mutum ya zo ya ce a wajen nomansa ga irin matsalar da take ciki ko mutum ya ce ga matsala duk irin wannan abubuwa gwamnatinmu za ta duba amma babban abu dai shine yayin da duk aka gama wa'annan mutanen da suke ganin cewar dole dai sai sun kawo rudani a cikin harkar rayuwa a wannan eh, kamar waɗanda suke ɗaukan mutanen wanda eh. suke zuwa suna an da yana son a zargi fulani da wannan abu kana jin fulani ne ko kuma zabi ya zama gama gari to mu a tsarinmu na jama'iyyar nnpp ba ma faɗan wani yare ko kabila ko mm. wani addini ko wani mm. abu wanda muke magana shine mutane masu laifi kowa yake da laifi kuma masu laifin nan suna nan a kowace kabila kuma suna nan a kowane addini. Ita ma jama'iyyar Leba ta ce tana da hanyoyin magance matsalolin Najeriya muddin ta ci zaben. To amma Aliyu ya fara ne da tambayar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jama'iyyar Sanata Yusuf Babu Ahmad kan yadda Najeriya ta tsinci kanta a yanayi na yanzu sai ya ce. Na ɗaya rashawa. da rashawa. Cin hanci da rashawa. Da ake baiwa da gwamnati ta kafa a kai da kuma gwamnati take rayuwa a kai na biyu yadda ake gudanar da siyasar demokradiyya to ta yaya hakan ya shafi tsaro kaga tsaro wato samar da shi ake maimakon in ce sayan shi ake samar da shi ake tsaro sannan kuma idan aka ce maka kai ya lalace gangan jiki zai bi abin da ke faruwa a najeriya eh, balle daga 2015 da farko an dan tsorata cewa za a yi maganin rashawa saboda gyara najeriya fa ba mawuyacin abu ba ne ka samu shugaban da zai cire san rai ne kana cire san rai an ɗau hanyar gyara amma shi shugaba shi kadai zai iya wannan abin ko tare da taimakon jama'a su kansu eh, dole a wani ayar alkur'ani ce yanayin al'umma baya gyaruwa sai sun canza wa kansu wannan yanayin wannan ayar alkur'ani ce kuma ba abin da zai canza ta amma kuma samun shugaba na gari shi ma daga cikin al'ummar na ake fitar da shi amma yanzu ta wajen irin hanyoyin hmm. da aka bi wajen kafa gwamnati kaga ba sai na kira suna ba mu duba mu gani akwai kudin rashawa akwai kudin banza da aka kashe wurin kafa gwamnatin nan mutane sun ji cewa dole sai sun mai da ina magana tun 2015 da irin siyasar da ta faru kafin sannan inda kuma na ce maka inda ake gudanar da siyasar najeriya a lokacin da ake samun gwamnoni da za su je su tada rundunan yara masu zaman banza a gari su ɗauke su haya su ba su kuɗin shaye-shaye da kuɗin makamai don kawai aje a fidda gwani na kansu a lokacin da gwamnoni ke raya irin waɗannan abubuwan ba su san cewa zai zo ya haifar ma najeriya wani babban matsala ba to waɗannan ne fa aka dinga amfani da su aka kawo inda ake ciki to me me amsar labour party wani shiri labour party ta yi ta magance wannan cin da rashawa in a ce ku ne da gwamnati na farko abin da na gaya maka shine za ka samu shugabanni daga labour party peter obi da ne wanda suka cire amma shi ma peter ya kare mun riga mun cire duk wani abin san rai duk wani san rai mun riga mun cire shi mun sadaukar da shi in ba halaliyan mu ba ba mu san komai kuma allah da iko wato ba wai abin alfahari ba ba abin gadara ba wanda da ya mallaki banki tun yana ɗan shekara arba'in kuma har yau ba a je yana wayo allah ba ya yi gwamna ya sauka lafiya ba wani abun duniya dai da zai nema yanzu amma ka san shi kaga kamar ni na'am alhamdulillah ina da wadatan zuci dan abin da nake da shi alhamdulillah ya ishe ni dan inda dai zan zauna ni da iyalaina alhamdulillah yara su je makaranta ba wani mara lafiya ba wanda zai dafa hannu a ce ana yi wallahi alhamdulillah ba abin da nake nema ba mu kuma ɗauko waɗanda suke jira mu samu don su samu dukiya ba. To da yake an ce kar bikin magaji ya hana na magajiya su ma waɗanda ake kira 'yan takarar ƙananan jama'iyyu sun yi bayanin yadda suke shirin ceto Najeriya muddin suka ci zaben. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe Halima Abdulra'uf da gabatar da wannan babin. Kimanin jam'iyyu sha takwas ne za su shiga takara a zabukan Najeriya da za a yi a ƙarshen watan nan na Fabrairu. Sai dai jam'iyyu da suka fi shahara su ne guda hudu da ke kan gaba yayin da sauran jam'iyyun kuma jama'ar ƙasar da dama ba su san su ba ballantana ma waɗanda suke yi musu takarar shugaban ƙasa. A bangaren sauran jam'iyyu da ba a fiye jin su ba suna cewa suna da manyan shirye-shirye da za su aiwatar idan suka samu damar ɗara kan karagar mulki. yi. Ababen da suka fi damun waɗannan 'yan takara na akasarin sauran jam'iyyu su ne matsalar tsaro, karancin sabbin takardun kuɗi da ya sanya ɗan ƙasa cikin wani yanayi kuma da tattalin arziki kuma baya a fannin aikin noma da ilimi da dai sauransu. A cewar ɗan takarar jam'iyyar Action Alliance wato AA Manjo Hamza Al-Mustapha mai ritaya, rashin adalci da kin mutunta dokar ƙasa na daga cikin matsaloli da suke yin tarnaki ga ci gaban Najeriya. Inda duk adalci yake bin tsari da doka doka na Najeriya sashe na hudu ya ba kowane ɗan Najeriya yancinsa ɗaya daga cikinsu shine fitar da shi daga kunci ko abin da yake tsoro kare shi tallafa masa. To na farko abin da don muka san ba za mu iya ba mu ba ma faɗansa. Babban magana anan shine samarwa kasar kuɗi cikin gaggawa. Wannan sirrinmu ne muka ɓoye yasa muke maganganu da kasuwar duniya akan yadda za mu yi da waɗansu abubuwa kuma bai shafi mai ba. So na biyu shine akwai sabon salo na tsaro kan tattalin arziki shine magana wutar lantarki. Akwai wata hikima da muka bullo da ita to maganar wutar lantarki da tsaro za su kafada da kafada daga abin da muka tasar da na biyu shine tallafi ga dukan bangarori na najeriya wato wanda ya shafi mata matasa amma kuma muhimmi ana shine misali mata wanda suke kasuwanci kanana da kuma manoma da masanta wa'annan su ne wanda za a ba su tallafi kai tsaye daga kuma abin da muka san zami shine mun kirkiro wata hanya da za mu samu kuɗi dala biliyon saba'in da hudu a wata kuma a shekara ya zama biliyon 888 to in har za mu samu haka duk dan najeriya na yi imani zai alfahari da fasalin da muka fito da shi injiniya ya bagi yusuf sani shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar action democratic party adp lallai abin da ya kai yanda ya kai da gaskiya ne mamaki nake yi dan ganin nake kaman shi wani buhari wannan lokacin da ciki nake gani kaman lokacin da ya kamata ya jajirce ya tabbatar cewa ya bar tarihi tarihi mai ma'ana amma aka tafiya haka yadda ake tafiya din nan to abu ne wanda yake na dai masa addu'a Allah sa ya kama lafiya a shirin mu shine mu tabbatar cewa an yaki talauci matsalar da mutane suke ciki shine rashin tabbatar da wato abubuwan da za su kawo arzikin kasa su ci gaba ma kasan su samu walwaha rayuwa kamar yadda ya kamata kasar Najeriya Allah ya yi mun komai da ake bukata ya ma talakawa bukatun su na yau da kullum a ce shanin arzikin kasa shanin zaman lafiya to a shine yasa aka tanadi demokrati lafiya. Wata jam'iyyar da ita ma ke cikin jerin waɗanda suke fatan za su samu nasara a zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu mai ɗan takarar shugaban ƙasa Kola Abiola ya ce. The cash or the petrol or the lack of security. A ganinsa manyan matsaloli da Najeriya ke fuskanta su ne matsalar sauyin kuɗi, karancin man fetur, rashin tsaro da dai sauransu. Inda Kola ya ce idan suka samu nasara za su tunkari dukkan matsalolin ba tare da nuna wariya ba. Shi ma shugaban jam'iyyar ta PRP Falalu Bello ya yi ƙarin bayani. Tun da aka kafa PRDP muka ce mu abin da muke goyon baya shine kasa na federalism manufar mu yana cikin tsarin mulkin mu yana cikin kudurin mu da muke so mu yi a ba kowa ga san kasan nan kafin ma a fara yakin neman zabe wannan na cikin kudurin mu yanzu ma yana cikin kudurin mu in Allah ya bamu ma abin zamu aiwatar kenan Allah ya noma noma a kasan nan da shi ne ginshikin arzikin kasan mu kusan kashi 40 na arzikin kasan akan noma dogara amma an watsi da noma me za mu yi abin da za mu yi kudurin mu shine mu farfado da aikin noma ya kasance duk talaka abin da yake aikatawa zai amfana da shi a bangare daya kuma ita ma jam'iyyar adc cewa take yi ta damu sosai kan abubuwan da suke faruwa a najeriya kuma dole a tausaya wa 'yan kasa saboda yanayin da ake ciki ahmad buhari mataimakin ɗan takarar shugaban kasa a jam'iyyar adc ya ce halin da muke ciki a yanzu talakawa suna ji a jikinsu kuma hali ne na rashin jin daɗi da shiga kuncin rayuwa abin a tausaya wa talaka ne halin da ake ciki a yanzu dai 'yan najeriya ne za su yanke hukunci kan jam'iyya da 'yan takara da suke ganin za su magance musu matsaloli matsaloli duba da kudirin kowace jam'iyya idan harakan na yin tasiri. Lima abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, to yanzu fa mun kai lokacin da ya kamata mu yoyi batun tsaro yayin wannan zaben. don haka bari babban wakilinmu na bangaren tsaro hassan mai na kaina ya shigo yanzu da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na ƙasa a najeriya babban abin da ke zukatan 'yan ƙasar shine yadda zaben ke zuwa a daidai lokacin da da dama daga cikin sassan najeriya ke fama da kalubalen tsaro Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto na ganin akwai matsala. Maganar zaɓe arewacin Najeriya tun daga arewa maso gabas har arewa maso yamma ai ita gwamnati ta san cewa akwai wurare waɗanda ba za ta yi zaɓe ba. Yaya za a yi ta shiga ta yi zaɓe waɗannan 'yan bindiga har yanzu suna nan wuraren su mazamnin su inda an ka sani kuma suna cin karen su babu baka. Arewa maso yammacin yanki na ƙasa ai kana gari ka tsina kwanan baya ba a yi kwana uku ba zuwa hudu yadda an kashe al'umma kusai fiye da ɗari wannan mazamni na ɗan ƙarami shina nan tsakanin jibiya ainihin hanyar zurmi wanga wuri wanda ya shahi ainihin zanwara gehen fakai turji yana nan kuma har gobe shina nan shina cin karen shi babu baka in kayo sokoto kayo yammacin sokoto ainihin halilu sububu yana nan ali dan oga yana nan lawali dodo yana nan in kai gabacin isa ga su can ɗan kwaro suna nan su umaru na gona suna nan su kan ya ga su ɗan bokolo dukan su suna nan da rayuwarsu kuma magana ganin kai ma yanzu haka an tare hanya tsakanin gundumi zuwa isa an ɗauki mutane mutane. To ina maganar zaɓe shi ke ga mutanen da ma ba su cikin garuruwan nasu. Waɗannan garuruwan za a zaɓe. Kanaka na tambayi mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya Hajiya Zainab Aminu ko anya kalubalen tsaron nan ba zai kawo cikas a wannan zaɓe ba? Jami'an tsaron sun mana alkawarin tsaron zai inganta kafin lokacin zaɓen kamar yadda har kullum hukumar zaɓe take faɗi aikin mu shine shirya zaɓe da gudanar da shi. Samar da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaɓen lokacin zaɓen da ma bayan zaben. Kwararru a sha'anin tsaro irin su Group Captain Sadiq Garba Shehu na cewar wannan zaɓe fa na zuwa ne a daidai lokacin da tsaron ya yi tsaro-tsaro a ƙasar. Na farko wannan zaɓe ya zo ne a lokacin da yake dama ko ba zaɓen akwai sha'anin rashin tsaro a wurare da yawa a Najeriya. To kaga wannan already akwai shi a ƙasa. Sannan kuma sai ya zama har yanzu akwai 'yan siyasan da ba su hankali ba siyasa ta banga siyasa na akai ma wannan hari so kaga da sha'anin tsaro wanda yake kwanci da kuma siyasa wadda ake ta hauka ta 'yan banga wanda bata kau ba so zai yi wuya duk ana son hakan zai wuya a gaskiya mu mun kalli gaskiya ka ce wai za a yi zaben nan a cikin lumana a ko ina I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Afirka uwar gida Molifi ke jaddada jaddada mahimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana. To shin wani irin shiri rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi domin samar da tsaro? CSP Muyiwa dejobi shine kakakin 'yan sandan Najeriya. The police as a lead agency when it comes to election security management. 'Yan sanda a matsayin mu na jagaban kan gaba wurin samar da tsaro yayin zaɓe tabbas muna da jan aiki. Sannan mun yi shiri da kuma tsare-tsare domin tsare shi wannan zaɓe na shekara ta 2023. Um, free, free and credible elections in Nigeria. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan Yanzu kuma bari mu ji muhimmancin zaɓe ga manyan gobe wato matasa. wakiliyar sashen hausa hawa umar ta ji ta bakin wasunsu kamar haka sunana shamsuddin abdullahi shin zaɓe ma yana da mahimmanci a wajen ka tabbas da wani mai hankali ai zaɓe yana da mahimmanci a gurin shi zaɓe yancinka ra'ayinka da wanda kuma ka ga ya dace ya cancanta ka zaɓe shi muhammad kabir mahimmancin zaɓe a wurina don kare yancin na da yancin ƙasa ga baki ɗaya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya sunana isa muhammad lawal mahimmancin zaɓe a wurina shine a samar da shugabanni madagarta wanda za su samu ma al'umma canji wanda za a samu sauki a cikin rayuwa. Sunana Ikilima mu Aini a yanzu ma ban san muhimmancin zaben da za a yi ba. Ba ma ni da candidate din da nake so da zan zaba as a president. Sunana Muhammad Usman Abdullahi. Ta zaɓe ake canza shugabanni wanda suka yi wa mutane a san ransu kuma ta zaɓe akan iya ƙara jaddada shugaba idan ya yi abin kwarai kuma da zaɓe eh, talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa. Sunana injiniya Usman Rabi'u Bala. Wannan lokaci da irin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa lokaci ne da yake da cikakken muhimmanci aiki akan kowane lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zaɓe yadda ya kamata kuma lokaci yayi da za mu gane cewa duk inda mutanen kirki suke mu zaɓo su a kowace irin jam'iyya take. sunana fatima tijjani muhammad zaɓe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji yana daga cikin duti na duk wani ɗan ƙasa wanda shekarunsa ya kai. sunana zainab shaibu abdullahi zaɓe yana da mahimmanci sosai saboda yadda abubuwa suke tafiya yanzu da katin zaben su ne kadai za su yi amfani domin karɓar wa kansu yanci. Sunana sa'ana muktar ta zaɓe ne kake da dama ka san canja shugaba ta zaɓe ne kake da damar ka zaɓi wanda kake so ya mallake ka ta zaɓe ne kake amfani da ka inda doka ta baka dama. Sunana Aisha alizbai wato zaɓe a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci muhimmanci musamman ma ga talakan kasar nan wanda burin shi a koda yaushe bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba kuma wacce za ta kawo mana ci gaba a cikin kasar nan sunana abdullahi abubakar zaɓe dai abu ne mai mahimmanci musamman a yadda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya ma ba afirka ko najeriya ba ta nan ne kaɗai za ka iya zaɓen waɗanda kake tunani kake ma kyakkyawan zato su shugabance ka to sunana sabi'u husaini katsina kofar dubi menene mahimmancin zaɓe a gare ka abin da cewa zaɓe shine ka wakilta wani wanda zai wakilce ka ya ɗauke maka abin da ya shafi tsaro lafiya ilimi mutunci akalla a hannu kenan muhimmancin yin zaɓe ke a ƙasar nan a da yana da muhimmanci a yanzu baya da muhimmanci to saboda haka da ka je kai zaɓen da ko ka kai dama suna yin selection ne ba election ake ba a ƙasar sunana Ahmad Muhammad shin zaɓe yana da muhimmanci a wajen ka eh ta wani bangaren yana da muhimmanci to menene muhimmancin sa mutum zai zaɓi shugaba adadi wanda yake so haka shine muhimmanci a gare rashin muhimmancin fa rashin muhimmancin sa to kin ga daga abubuwan da ke faruwa a na Najeriya amma da talaka ba bakin komi ba hakan nan. To su ma 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaben da kuma batun bullo da tsarin ba su damar kada ƙuri'a daga waje. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya je ta bakin su kamar haka. Sana Jafar Jafar dan jarida ne ni amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Birtaniya. Ina fatan alheri ga ƙasata cewa ina so a yi zaɓe cikin lumana sannan haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abin da aka zaɓa shi ɗin ne ya tabbata wannan ƙalubale ne ga babban sifitin 'yan sanda na ƙasa da babban darakta janar na wato hukumar tsaro ta farin kaya wato sss ya kamata wato su ma mutanen su ana amfani da su ana murɗe zaɓe a baya duk mun gani ba abin da ba a yi to ya kamata wannan karan su ma su duba allah su duba annabi sunana fauziya ado ya kasai daga kano yanzu ina zama a toronto da ke kasar canada inda nake yin postdoctoral research a york university wannan zaɓe na yau ina ganin shine wanda 'yan najeriya ya kamata su fito su zaɓi nagari don ina ganin idan ba mu yi dace ba to kasar mu kuma sai da ya haƙuri ina kira da jama'a kuma su cire ƙabilanci su duba cancanta su tuna wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki su kuma wanda aka zaɓa su ji tsoron Allah su sauke nauyin da Allah ya dora musu da ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sunana Dr. Yakubu Sani Wudil kuma ina magana daga nan damman Saudi Arabia. So muna kira ga 'yan uwa musamman wanda suke gida a zaɓi shugabanni waɗanda za su kawo sauyi-sauyi na alkhairi a wannan ƙasa tamu. kira za ga hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zaɓi mai zuwa kuma kun kaɗa ƙuri'unku? E, gaskiya wato wannan batu batu ne mai wato matukar mahimmanci duba da yawan 'yan Najeriya da suke ƙasashen duniya wato yawan ya kai majalisunmu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zaɓe daga ƙasashen da suke. Sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba, uh, mazaunin Turkiya ɗan ƙasan Najeriya kuma haifafen ɗan Borno State. Mu fatanmu shine mutanenmu na Najeriya su yi ƙoƙari su zaɓi shugaba na gari wanda zai san mutuncinsu a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu. Za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye game da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ta ni gabatarwa da mu Salaman Abu da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka. don sanin halin da ake ciki game da babban zaben Najeriya. Wassalam.